فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين kamar yadda ba za ka iya jiyar da mamata ba haka ma ba za ka iya jiyar da kurame ba don duk sun yi maka nisa to haka ma ba za ka iya shiryar da waɗanda suka kama da su ba ta wajen bijirewa da rashin amfanuwa da abin da ka zo da shi